Duk wanda ya yi ƙoƙarin kawo cikas ga garkuwar jikin yarinya to zai iya yin kurkukun shekaru goma zuwa shekaru ashirin musamman ma in al'amarin ya kai ga rasa rayuwa. Majista Goji muna Gazibo na ba da ƙarin haske. Doka na dubu da uku goma sha takwas na wata Juwan na dubu biyu da uku ya hana a taɓa al'auran mace ko kuma a yi aiki da wani ɓangare na al'aurata. Duk wadda an ka kama da wannan laifi yin aiki da al'auran mace ko kuma yi mata yanka. Doka na Nijar ya hana irin wa'annan mugayen aiki wa'ansu an kama su da mai da wannan al'ada ne a cikin ƙauyuka wa'ansu uwayen kuma domin sun waye shi yasa suke tahiya wajen likitoci domin gudu wa'ansu cututtuka daga baya suke taya a yi iyansu mata kaciya kowane hanya ne ka ɗoka sama wannan aiki dokan Nijar ta hana wa'ansu uwayen da sanin su suke kaiwa a yi ma iyansu kaciya domin hana musu jin ciwo ko kuma wani jin sha'awa sha'awa a jikinsu duk waɗannan ayyukan doka ya hana. Gunwaye kamata a kai ƙara? Ana iya shigar da ƙara wajen polisai da jandarmomi ba wai shiga ra'ayin iyali ba ne ba. Wa'anna irin matakai ne aka kafa? Idan an kama ka da laifin yin katiya saman iya mata za a iya kama ka kasu wata shida zuwa shekara uku kuma za a iya ɗora maka nohin biyar tara na jika ɗari biyu idan an ka kama ka da laifin yin kaciya har ya kai ta da rasuwa za a iya kama ka tsawon shekara goma zuwa shekara ishirin. Mata masu yin kaciya ko kuma likitocin masu yin kaciya duk wanda an ka kama da wannan irin laifi wanda har makwabcinsa ko kuma dan uwansa ya kai karansa ba tare da ya gama aikin ba za a iya kama shekara uku kuma tarar kashe laifi na jika ɗari biyu da aikata kaciya sama wadda bata da lafiya tana a likita likita duk an ka kama da yin irin wannan aiki za a kama shi kasu na shekara ashirin kuma za a hana mishi aikin shi har tsawon shekara biyar domin haka kusan da cewa ba wanda yake da hanyar aikata katiya saman iya mata.